والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساة تادوا أولا مسلاتي ميتارم البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيام أتكلم أن قرينا كانوا أولا يمتشينا أصبر yau muna 23 ga watan da ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 12 miladiya ta 2022 a wani majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna a tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانا شيني درس من بيو لأشرن لأ وانا بالتاتي لذا متاشكا حديثا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال ينشي أن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه ص أبو موسى رضي الله عنه على قال يرداد غريشي دق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجي إ ن المؤمن للمؤمن للمؤمن كومتهم مؤمن أ و جم مؤمنين كالبنيان كمر يشد بعضه بعضا دساشا سيكي كرفف الساش وشبك أسابعه سيحد أن يتنسى وتيسرك فيساق أن يتنسى وانا حديثي الإمام البخاري يفتدشي الكتاب الصلاة كما يندبك غني باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره babin da yake magana akan hada yan yatsu sarkafa yan yatsu a cikin masallaci ko a wani masallaci shin ya halatta ko bai halatta ba hakanan ya fitar da shi a kitabul mazalim babu nasirin mablo babin da ya magana akan taimaka ma wanda aka zalunta sannan ya kuma fitar da shi a kitabul adab babu ta'awunul mu'minina ba'dihim ba'dan babin da yake magana akan taimakon muminai sashin su da sashi imamu muslim ya fitar da shi fi kitabil birri was-silati wal-adab babu tarahumul mu'minina wa ta'atuhum wa tadad wa ta'aduduhum babin da yake magana akan tausayin da ke tsakanin muminai da tausasa wa junansu da karfafar junansu ko haɗin kansu imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin abwabil birri was silati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu ma jaa fi shafaqatil muslimi ala muslim babu da yi magana akan tausayin musulmi ga ɗan uwansa musulmi imamu nasa'i ya fitar da shi a kitabun zakka babu ajrul khazimi idza tasaddaqa bi izni Maula. babu da yake bayanin ladan mai ajiya idan ya yi sadaka da izinin mai gidansa al'imamu ahmad ya fitar da shi a wurare daban-daban kamar guri uku a cikin kitabul musnad hakanan albagawi a cikin sharhus sunna hakanan albayhaqi malamai da yawa sun fitar da wani hadisi wani hadisi kamar da muka gani an karɓo shi daga abu musa a ashari ba na iya tuna cewa wannan sahabi ya gabata mun yi tarjamarsa za ka za mu yi tarjamarsa za mu yi takaitaccen tarihin wannan sahabi wanda sunansa ko alkunyarsa ta shahara a bakin musulmi musamman masu sauraron hadisan annabi sallallahu alaihi wa suna yawan jin ana cewa abu musa al'ashari abu musa baban musa Al'ash'ari ɗan ƙabilar kabilar ash'ari wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama alkunya sake na abu musa da ita ya fi shahara al'ashari kuma danganta shi ne zuwa ga ƙabilarsa al'ashariyun wata daga cikin ƙabilun larabawa mazauna yaman wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi suka yi wa hijira sunan shi na yanka abdullahi abdullahi ibn qais ana lissafa shi wani lokaci cikin al'abari na arba'a wasu abdullahi abdullahi masu suna abdullahi fitattu daga cikin sahabbai yana ɗaya daga cikinsu abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar abdullahi ibn amur da kuma abdullahi ibn qais wani lokaci a ambaci abdullahi bin mas'ud waɗannan suna daga cikin waɗanda suka shahara da sunan abdullahi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari yana ɗaya daga cikin su sunan shi abdullahi dan qais sunan mahaifin shi qais sunan kakan shi sulaim sunan kakan mahaifinsa haddar sunan kakan kakansa harb saboda shine abdullahi ibn qais ibn sulaim ibn haddar ibn harb shugaba ne daga cikin shugabannin musulmi a zamaninsa sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo daga cikin kabilar ash'ari yuna masanin shari'a ne kuma makarancin alkur'ani mahaifiyarsa ana kiranta zabiyatu bintu wahab zabiya bintu wahab kuma ita ma tana ɗaya daga cikin matan da suka musulunta kuma ta rasu a madina a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam husainul mu'allim ɗaya daga cikin malaman hadisi yana cewa ya ji ibnu buraida ɗan dan abu musa al yana cewa kana al-ash'ari qasiran asatta khafif al-jism shi wannan abu musa al halittar da Allah ya masa Allah ya shi gajere ne sannan kuma ba shi da gemu sosai ba shagiri bane amma gemunsa ɗan kaɗan ne kamar na malamin saboda ka shi ne al'asar ai khafiful lihya ko khafifu sha'ri al sannan kuma khafiful jism ba shi da kauri ya musulunta kamar da ibnu sa'ad ya ambata cewa ya musulunta a makka kuma ya yi hijira zuwa habasha kuma farkon ya kayyacin annabi sallallahu da ya halarta shine haiba. haka ibnu sa'ad ya ambata a cikin littafin sa at to amma ibnu hajar al-asqalani a cikin kitabar isaba a cikin isaba mujalladi na 481 yake cewa abinda malamai suke cewa masana ya koma ne garinsu bayan musuluntarsa bai yi hijira zuwa habasha ba kamar yadda ibn sa'ad ya haikaito wadda ita ce maganar yawancin masana tarihi ba su sanya abu musa al'ashari cikin wanda suka yi hijira zuwa habasha ba musa uku ba wani masanin tarihi ne daga cikin tabi'ai hakanan da ibn ishaq hakanan da al-waqidi duka ba su ambace shi ba cikin jerin sunayen waɗanda suka yi hijira zuwa habasha hakanan maganar cewa ya halarci khaibar ita ma abar dubawa ce domin abin da ya tabbata shine ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an yi fatwa khaibar bayan Allah subhanahu wataala ya ba wa musulmi nasara sun bude garin khaibar a daidai wannan lokacin shi kuma ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa a madina shi da mutanensa saboda ka babu zancen cewa ya halarci yakin khaibar kamar yadda ya zo cikin maganar ibn sa'ad hadisin zuwan wurin annabi sallallahu zai zo gaba za mu ambace shi abu ahmad al-hakim yake cewa abu musa al-ash'ari ya musulunta a makka sannan ya zo tare da ahli safina taini ko jiragen ruwa da suka taso daga habasha suka zo madina sai ya biyo tare da su suka iso madina an san cewa kasar habasha da kasar yaman suna makotaka da juna kasar habasha kasar ethiopia ko da yake habashan da yawanci ake magana a cikin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ethiopia ta yanzu ba eritrea eritrea ita ce habashan da ake zance amma dai kalmar habashan yanzu tana nufin kasar ethiopia amma an kaja ce sabai sun hijira ba wai habashan yanzu ba sun je kasar eritrea da ai kasa ɗaya ce an gane raba ta aka yi amma da duk ɗaya kasa ɗaya ce to yankin eritrea wanda babban birnin su asmara to nan ne habashan da ake cewa an yi hijira an je an yi kaza suna jashi suwaye nan kasar eritrea wanda babban birnin ta abin nan asmara ba ethiopia ba wanda babban birnin ta addis ababa an fahimta yawwa saboda suna sunaye da an faɗi wani abu sai hankalin mutum ya tafi zuwa wani suna kamar mu ce kamar ce al-bahrain an sa akwai ƙasa al-bahrain cikin hadisai za mu ji an ce abu ubaida ya zo da kuɗi daga al-bahrain wani sai hankalin sai tafi kasar bahrain to al-bahrain a wancan lokacin shine yankin ahsa al-qatif da cikin kasar kasar saudiya inda yanzu yan shi'ar kasar yan shi'ar saudiya nan nan suka fi yawa to nan ne nan ne a da ake cewa al-bahrain ba wai al-kasa al-bahrain ta yanzu ba an fahimta ko to saboda lokacin da musulmin da suka yi hijira daga suka yi hijira suka gudu habasha za su dawo daga habasha daga eritrea za su shigo yaman daga yaman su shigo kasar saudiya eh, su taho maka su wuce madina an gane can kudancin saudiya ne da kudancin saudiya saboda haka sai ya biyo su tare a jirgi tunda shi yana yaman daga yaman zai taho madina sai suka shigo jirgi tare jirgin ruwa to shi yasa aka ce ya taho tare da su to wasu sai suka zaci cewa shi ma yana cikin yan hijira wanda shi kuma hanya ce ta hada shi da yan hijiran baya cikin su an gane ko saboda haka abu ahmad al-hakim yace ya zo ma a ahli safina kai da jirage ne biyu da yake dauke da musulmin da suka yi hijira daga makka zuwa habasha daga habasha kuma daga nan suka yi hijira zuwa madina waɗanda ake kira ahlul hijira ta yi su hijira biyu gare su hijira zuwa habasha da kuma hijira zuwa zuwa madina to ya taho tare da su bayan an yi fathu makka bisa khaybar bayan buɗe khaybar da kwana uku sannan ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi raba ganimar khaybar sai ya hada da su su ma aka ba su duk da ba su samu halartar yaki ba ya zauna ya yi rike matsayin gwamna a basra lokacin na umar da lokacin na usman hakanan ya rike gwamna a alkufa a har allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa imam al-bukhari da muslim imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yana ba da labarin yadda suka taho suka iske annabi sallallahu alaihi wasallam يكي بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن من سامنا بار فتر النبي صلى الله عليه وسلم معنا فتر سدق مكة زوى مدينة موكم لوك شمنا يمن فخرجنا مهاجرين إليه سيمك فتح مما دم الهجرة متفزوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخواني لي da ni da wasu ‘yan uwana guda biyu ana asgharuhum ni ne karaminsu ɗayansu ana ce da shi abu burda ɗayan kuma ana kiran shi abu ruh duka ‘yan uwansa ne amma shi ne karami إما قال في بدء وإما wa في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي أبو موسى الأشعري يتي بك فتاة قودة يتي mu hamsin da yan kai ko kuma ya ce mu hamsin da uku ko mu hamsin da biyu mai ruwaya yana shakka hamsin da nawa ne bai iya tantancewa ba amma dai hamsin ne da yan kai ya ce muka fita mu hamsin ko da biyu ko da uku ko da yan kai daga cikin mutane na farakin na safi na tan sai muka haɗu sai muka hau jirgin ruwa فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة jirginmu sai ya jefa mu habasha sai ga shi mun haɗu ga ƙasar najashi wa wafaqna ja'far ibn abi talib wa ashabahu indahu muka riski ja'far ibn abi talib wanda shine ya jagoranci yan hijira zuwa habasha sai muka iske can tare da mutanensa فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة جعفر ابن أبي طالب يتشي وأبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم يتشوروا من أنقلن يتشي قوم زونا أنا فأقيموا معنا هذا قوموا كزونا تالدهم فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا كان يد سكهدو لكن سيمك جير مك هدو أتم مك زونا هل لوك تنتهو ورمو قبال إيه مك تهو to shi yasa wasu suke lissafa cikin wanda ya hijira da shi kuma daga yaman ne ya tafi can to shi ne yake cewa ووافينا النبي ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الخير حين افتتح خيبر daga baya muka tarkato mu duka muka nufo madina sai muka zo muka yi dace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasarar bude garin khaibar garin khaibar da gari ne wanda yahudawa bayan an kore su daga madina suka je suka tare a can suka tare a can kuma daga can din ma suka rika su to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su can ya yaƙe su ya bi su can ya yaƙe su to bayan an yi fatho khaibar shekara ta bakwai bayan hijira kenan shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai muka haɗu a can da annabi sallallahu alaihi wasallama a khaibar fa ashaba lana annabi ya tashi raba ganima mu ma sai ba mu namu kasa duk da ba da su aka yakin ba amma tunda sun same shi a can sai ya dauka kamar sun halarta sai ya raba ganimar da su fa afana minha وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم أبو موسى الأشعري يتباب ولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسون غنيمة يباش غنيمة خيبة alhalin bai halarci yakin ba sai mu ya kasa ya ba ya ba wa ja'far ibn abi talib tare da mutanen da suke tare da shi annabi yayi kasan ganima tare da shi duk da cewa ba da su aka yakin ba amma dai ya ba su wani yana cikin falalarsu imamu ahmad a cikin littafin al-musnad da waninsa kamar ibn sa'ad a cikin al-tabaqat sun rawaito daga anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rubuta wa sahabbansa yake sanar da su zuwansa abu musa al-ashari cewa yaqdumu alaikum gadan qaumun أرق قلوبا للإسلام منكم gobe wasu mutane za su zo muku wanda zuciyarsu ta fi wato sanyaya ko ta fi taushi da musulunci fiye da taku wasu suna da taushin zuciya fiye da yadda kuke da ita annabi ya faɗa akwai mutane da su amma bai faɗi ko suwaye ba faƙadimal ash'ariyuna sai ga jama'ar abu musa al'ashari ko sun zo kashi gari falamma danau yayin da suka ku isowa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ja'alu yartajizuna sai suka rera wani baitin waka suna maimaita shi gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba gadan nalqal ahibba muhammadan wa hizba ta gobe za mu haɗu da masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da rindinarsa gobe za mu haɗu da masoya muhammadu da rindinarsa haka suka rika faɗa da yake nuna maka yadda suke cike da shauki za su haɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban da suke tare da shi falamma an qadimu tasafahu suna zuwa kowa suka miƙa masa hannu akai musafa fakanu awwala man ahdatha al-musafa sune farkon wanda suka fara zuwa suka yada gaisawa da hannu assalamu alaikum ta miƙa kowa hannu to dangane da yarda yardan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai ya zo bayan an riga kura ta lafa bayan kura ta lafa a khaibar ya iso khaibar saboda ka ba a yi fafatawar khaibar da shi ba amma daga baya yaƙe-yaƙe daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma da ƙarshe-ƙarshe duk kuma da shi da shi ake fita ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashi ilimi mai yawa tare da shi wana tana hadisin ah, da yake cikin sai haini lokacin da yake cewa dan uwansa shi yau sai ya yi gadin kofar gidan abin salari salari sai ya zama da akunan nan yau magawa ba rasulullahi sallallahu alaihi sau saboda aka yi bar dan uwansa yana alwala ya tafi yana zuwa aka ce ai maza Allah ya aka ce ya ce aka ce ya tafi cikin gonakin al'ansar ya zagaya baya can cikin gonakin al'ansar shine ya tafi neman sa shine har yaje ya same shi yana cikin wannan wata gona daga cikin gonakin al'ansar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kaje a duk wanda ka hadu da shi ka yi masa albishir da aljanna to shine ya hadu da ya hadu da abubakar ya hadu da umar ya hadu da usman haka har zuwa ƙarshe harshen hadis yana da falala sosai a addinin musulun a cikin sahabbai daga cikin falalarsa akwai hadisin da a bukari da musulun suka ruwaito da ciki ya samu addu'a daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ta musamman abu burda shine ɗansa ya rawaito daga mahaifinsa abu musa al yake cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama yakin hunain ya gama yakin hunain ba asa aba amir yakin hunain shekara ta takwas bayan fatho makka shekara ta takwas bayan an gama yakin hunain annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aiki abu amir ala jaishin ila autas abu amir ɗaya daga cikin yan uwan abu musa al sai ya aike shi ya ba shi jagorancin wata karamar runduna su je wani gari da ake kira alfas domin nan ma akwai 'yan sunkuru daga cikin musulkai da suka samu mafaka a gurin a je a kai musu samami da farmaki falaki ya durai da musamma a nan shi abu amir ya haɗu da durai da musamma wani ɗaya daga cikin jagororin larabawa wanda yake da fada a ji faƙocila durait yaƙi ya kauri tsakaninsa da abu amir aka kashe shi wa zama allahu ashabahu allah ya karya jama'arsa abu musa yake cewa babu ba asa abi amir sai ya sake tura ne zuwa wata tafiyar tare da abu amir farumiya abu amir fi rukbatihi sai aka samu wani arme ya harbo kibiyarsa sai ta samu abu amir a gwiwarsa رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته ونمتن دك قبيلة بنو جش جشم شيء حرب كبير ستتسامي أبو عامر أبويوة فانتهيت إليه فقلت سينجي نساميش نتشي يا عم مر ماك يا بفا مر ماك وانيني يهربيك فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني sai ya nuna wa abu musa ya ce gashi can wancan shine wanda ya harbe ni faƙasattu lahu falahaqtuhu abu musa ya ce sai na bi shi a baya hannacin masa falon mara'ani wanda yana ganin na yi kansa sai ya juya da baya ya gudu ta ni kuma na bi shi a guje waje a kolo lahu da rika ce ma wannan maharbi ala tastahi kai yanzu ba za ka ji kunya ba kake gudu sana ka fito yaki san wannan babban magana ce a gaya wa balarabe musamman irin wancan laraba ba na wani yanzu ba yanzu gudu za ka kai bai zama maka abin kunya ba ka fito yaki kuma a ka ka gudu sai rika ce ala tasbut ba za ka tsaya ba fa kaffa sai ku tsaya ko mai zai faru ya faru sai ya tsaya ke fakhtalafna darbatayn bisayf sai suka rika kawo juna tara da takobi yace fa da suka sai na kashe shi waye ya kashe wa eh Abu Musa al-Ash'ari ya kashe wannan mutum da ya sari dan uwansa a da ya harbi dan uwansa a gwiwa thumma qultu li abi amir sai na dawo na cewa abu amir qatala Allah sahibak Allah ya gama da mutumanka wato wanda ya harbe ka kala fanzi haza sahab sai ce to cire min wannan kibiyar da ya harba mu a gwiwata ce sai na cire masa fanazamin naza minhu sai wani ruwa ya rika fitowa daga jikin gwiwar kala yabna ibn akhi aqri an sallallahu alaihi wasallam as-salama wa qul lahu astaghfir li yace ya dan uwa ya dan dan uwana saboda shi Abu Amir baffan sani ce ya dan dan uwana ka je ka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ina gaishe shi wato shi ya riga ya fidda rai cewa zai tashi daga wannan harbi da aka yi masa ka je ka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ina gaishe shi kuma ka roƙan min shi ya yi nema min gafara wastakhlafani abu amir ala nas abu amir ce to kai kai zaka jagoranci mutane ni ta wata kare famakasa ya siran sun ba jimawa sai Allah ya karɓi ransa faraja'atu sai na koma na shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fi baitihi ala saririn murmalin ajin same shi akan wani wata yar karaga da ta yi kura annabi yana zaune a kanta wa alaihi firash da wata shimfiɗa a kai وقد أثر رمال السرير بظهره wannan kurar da take kan abin nan hatta ya fito ta yi tabo a bayansa wato ta yi alama a bayansa saboda in ya kwanta wannan rirayin da yake kan abin har yana yi masa tabo a bayansa labarin mu وخبر أبي عامر سنباش a fitar da muka yi da labarin abu عامر dan uwansa ko baffansa wa qala qul lahu astaghfirli kuma yace in gaya maka ka nema masa gafara fada'a in sai annabi ce to a ruwa. aka karuwa ya alwala sai ya daga hannunsa wannan yana nuna maka da cikin ladubban alwala ka yi addu'a ka yi ta kana cikin ɗahara annabi ya ce a kawo masa ruwa sai alwala sai ya daga hannunsa ga daga hannu a addu'a yana cikin adabar du'a sai daga hannunsa ce Allahumma ighfir li ubaydin abi amir ya Allah ɗan bawan nan naka abu amir kai masa gafara wa ra'aytu bayada al-tayy abu musa ce sai naga hatta saboda daga hannu har naga hasken abin nan hamatar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kaseerin min khalqika min an-nas ya Allah ka sa Abu Amir a ranar gobe kiyama sama da dama daga cikin halittarka ka dora shi sama da dama daga cikin halittarka fa qultu wa li fastaghfir Abu Musa ce nima da Allah a ne ba mun gafara <laughs> to kaga ana ana irin wannan manya-manyan addu'o'i kuma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam eh zai shiru sai dan ake ce to ni ma a dan san mu annabi ya ce Allahumma ighfir li Abdullah ibn Qais dhanba wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima ya Allah in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka gafarta wa bawan Allah abdullahi dan kai ya faɗi sunansa Allah ka gafarta wa abdullahi dan kai zunubinsa kuma ranar gobe kiyama ka shigar da shi mashiga ta karamci mashiga ta girmamawa abu da ya ce ihdahu ma li abi amir wal ukhra li abi musa addu'a biyu annabi yayi daya ta abu amir daya ta abu musa to kaga ko wannan ta ishe shi yanzu akwai wani kuma da zai zo zage shi ka saurara saboda Allah annabi ne ya roƙa masa Allah ya gafarta masa zanubansa kuma rana gobe kiyama a shigar da shi mashiga ta karamci hakanan a cikin sahihai bukhari da muslim daga hadisin abu musa al-ash'ari yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa nazilun bi jirana baina makkah wal madina lokacin ya sauka a jirana guri ne tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da makka wanda ake zuwa ana ana ana ana dauko iran ce masjidu aisha annabi yana wannan guri jirana tare da bilal فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي sai ga wani bakawai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam nabi yana wannan guri tare da bilal sai ga bakawai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ala tunjizli ya muhammad ma wa'adtani ce ya muhammad ka san su jufat ne wato akwai jahilci akwai bushewar zuciya ba wai kafiri ba ne amma saboda jahilci da ƙeƙashewar zuciya saboda ba ilimi eh, ya muhammadu ba da dabi ya muhammadu yaushe za ka cika ma alkawarin da kama tanabi ya masa alkawari zai ɗan bashi wani abu to shi ne ya muhammadu ba girma ba saboda allah kai da kake nema eh, ba za ka ɗan yi ladabi ba ma ya muhammadu yau wai za ka cika min alkawarin da kamun ne sai manzala ce da shi abshir albishirinka albishirinka kamar ka yi farin ciki abinda na maka alkawari zai samu fakara lau al'arabi aksar ta alayya min albishira au min abshir ce kafa matsa kana ta yawon gaya min abshir abshir wato zai wai abu ta mai yawa shi fa akbala ala abin musa wa bilal ka hai'atul gabbar sai annabi ya kalli abu musa da yake tare da shi da bilal kamar ya yi fashi a rutu wanda ka zo ka ce aka ce da kai abshir albishirinka ko ka yi farin ciki ai ana zai cewa akwai wani abu da za ka samu amma wai wannan albishirin albishirin ta ishe shakar an faɗe ta an faɗe ta an faɗe ta shi kawai a bashi abin da aka yi masa alkawari annabi sai abin ya bata masa rai sai ya waiwaya ya kalli abu musa da bilal sai ya ce inna haza kadarar dal bushra faqbala antuma wannan ya ture albishir ɗin da aka yi masa kalma albishir kalma ce mai daɗi hmm? ana maka alkawarin farin ciki ne to tunda baya so ku ka karba ku ka karba fa qala qabilna ya rasul mu mun karba albishir din thumma da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ba sai an sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa wato kokon da suke da ruwa aka kawo masa fagasala ya daihi wa wace hufihi wa majjafi zala ya wanke fuskarsa a cikin wannan koko ya kurkura baki ya furza a ciki sun makala ishriba sai ya ce wa abu musa da bilal ku sha ruwan nan wa afirka alawo wujuhi kuma sanan kun sha abin da ya rage ku zuba a fuskarku wani hori kuma da ƙirjinku wa abshira kuma ku yi albishir فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka ɗauki wannan ƙoƙo suka yi abin da annabi sallar alaihi wasallam sa su suka sha suka zuba a jikin suka zuba a fuskar da ƙirjinsu. su fanadathuma ummu salama min wara sitr ummu salama tana kallo ta bayan labile sai ta kirawo su ta ga sun karɓi ruwa da annabi ya wanke fuskarsa ya kurkura bakinsa ya zuba a ciki suna ta shafawa sai ta gano su, sai ta kira wasu ta ce afdila li ummikuma ma fi ina'ikuma ku raga wa babanku abinda yake cikin wannan koko ku raga mata ita ma fa afdala laha minhu ta'ifa sai suka dan rage mata kadan ita ma ita ma ta sha ta shafa to kaga wannan falala ce eh musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ruwa ya musu wannan ya ba su sun rabauta ibn sa'ad da alhakim sun rawaito ruwaya daga simak ibn harb yake cewa ya ji iyad al-ash'ari sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayan da take cikin suratul ma'ida آية هرسن دخلوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم لو كنت جدونا آية سوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري wani aya ta sauka Allah ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani duk wanda ya yi ridda bar addininsa to ba da jimawa ba Allah zai zo da wasu mutane yana son su suna son shi yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son shi yujahiduna za su rika jihadi don ɗaukar kalmar Allah wala ya kafu na lokacin layi ba za su ji tsoron zargin mai zargi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna abu musa al-ash'ari ya ce hum kawuka ya aba musa mutananka al-ash'ari su ne waɗannan da Allah zai kawo haka nan imamu ahmad da nasa'i a cikin sunan kubra da arruwiyani a cikin musnad da albagawi a cikin sharhu sunna sun fitar da ruwaya daga ibn buraida daga babansa buraida ya ce kharaja buraida ta asha'an da lokacin ko bayan sallar isha'i buraida ya fita buraida sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita falakiyahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya haɗu da shi ya haɗu da wannan sahabin fa'akaza biye da hi fa'adkalahu almasjid ta da bai kama hannun sai shiga da shi masallaci fa'i da sautu rajulin ya kara cikin masallaci sai suka ji sautin wani mutum yana karatun ƙur'ani fakala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake tambayar buraida buraida tabnul husayn yake cewa tarahu mura'iyan ko turahu mura'iyan kana tsammanin riya yake yi mai karatun nan kana tsammanin yana yi ne don riya fa askata buraida buraida dai ya yi shiru fa'iza rajulun ya du'u sai ga wani mutum yana addu'a yana Allahumma ne tsaruka bi an ni a shahadu annaka an tallah la ilaha illa an tal'ahadu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad yana addu'a yana tawassuli da waɗannan sunaye da sifofi na Allah subhanahu wata'ala sai ya Allah lalle ina roƙonka ina tawassuli da cewa na shaida ba an annaka anta Allah cewa kai kai ne Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai kai kai ne daya tilo abun nufa da bukatu wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wanda ba ya da wani kini tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi bi ko kuma ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab da mai ce na rantsi da wanda ran muhammadu yake hannunsa sallallahu alaihi wasallama lalle wanda mutum ya roƙi Allah da sunansa mafi girma al-ismul a'zam wanda idan aka tambaye shi da shi zai bayar kuma aka roƙe shi da shi zai ansa qala falamma kana al-qabila kashe gari buraida bai fahimci waye ba da an daji sauti karatun ƙur'ani da addu'a da annabi Salam ya ce mutumin nan ya roƙi Allah da ismullahi azam wanda in aka roƙi Allah da shi yana sama kashe gari da isha'i sai ya fita sai ya kuma ce suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sake kama hannunsa suka shiga masallaci sai wannan sauti na karatun ƙur'ani suka ƙara jinsa sai ya ce da shi atara ataquluhu mura'iyan kana zatansa ai atazunnuhu mura'iyan kana zatansa yi qala burayda ataquluhu mura'iyan ya rasulullah ya rasulullah ya kai ma kana ganin sunni mura'iyace annabi sallallahu alaihi wasallam ce la bal mu'minun mulim wannan mumini ne wanda yake mai da al'amarinsa ga Allah la bal mu'minun annabi ce a'a ba ya yake ba mu'mini ne mai mai da al'amarinsa ga Allah can suna dubawa fa'izal ash'ari sai a shiga abu musa al-ash'ari shine yake wannan karatu ya qara'u bi sautin lahu fi masjid a can gefen masallaci a tsugune yana ta karatun alkur'ani shi suka ji sautinsa shi suka ji addu'arsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan yabo ya yi masa wannan shaida cewa abin da yake yi don Allah yake yi nufar Allah nufa da ibadarsa ba yana yi bane don wani ya ci to shine da suka ganshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ashariya aw inna abdullahi ibn qais u'tiya mizmaran min mazamir daud ce lalle lalle abdullahi dan qais an bashi daddadan murya irin wanda aka bawa annabi daud annabi dawud Allah ya shi zaƙin murya in yana tasbihi yana ambatan Allah zai zai cewa da tsuntsaye da duwatsu su ma suna maimaita abin da yake faɗa ya ji balu auwuzi ma huwa tsaye abu musa bai san me suke yi ba tunda wancan lokacin duhu ne duhu ne ba haske tarar irin wannan kuma lokacin bayan isha'i sun yi sun same shi sun ji amma ga abin da yake gaya masa to shi ne sai yi shi burai da sai ke ci ala rasu ya rasulallah mana gaya masa wannan irin yabo da shaida da ya samu ba sai annabi ya ce bala akubiru gaya masa gaya masa fa akhbartuhu sai ya je ya same shi ya gaya masa a ina jin a duniya ba za ka samu masoyi irin wannan ba wanda zai kama ka wannan albishir wanda zai kama ka wannan albishir wanda in ya zo ya maka wani albishir na duniya ba za ka manta da shi ba eh, a rayuwarka duk wani wanda ya zo ya kama ka wani albishir da ya maka wani daɗi a duniya ba za ka manta da shi ba to bare wanda zai zo ya gaya maka wannan shaida ta manzo sallallahu alaihi wasallam saura ka ya zo ya gaya masa ya ce an tali sadiq ka zama dan uwana ka zama abokina ka zama aminina akhbartani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi hadith ka kawo wani zance mai muhimmanci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da cikin falalar wannan bawan Allah Abu Musa al-Ash'ari Allah ya bashi alqur'ani ya kuma bashi sauti mai daɗi na karatun alqur'ani shi yasa zahabi yake cewa wa huwa ma'dudun fi man qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda ake lissafawa sun yi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya saurari karatun su saboda dadin karatun su saboda karatun su zai ma'ana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya saurari karatun ba karatu suke yi suna gaggata karatu ba wai ka ga mutane sun dasa ga wai sai sun yi sauka a latila sauraka za a rika cinye haruffa babu kara babu abin nan wani ba ka sanin da yake kawai guna guni kake je yana yana guni kawai mai karatu ba sai ka kai sauka ba amma yi karatu mai ma'ana eh, ma'ana ta fito haruffa su fito ya zo a cikin sahihaini wanda lafazin wanda na musulmi ne daga abubuwar da. daga abu musa yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu musa al-ash'ari law ra'aytani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha laqad utita mizmaran min mazamir ali daud ina ma ka ganni lokacin da nake labe ina jin karatunka na alqur'ani a jiya da daddare lalle an baka daddadan murya irin wadanda aka bawa annabi daud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallabe dan ya saurari karatunsa to waɗannan al'ashariyuna sun shahara a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kiyamul sun shahara da kiyamul layli kusan unguwarsu inda suka zauna in dare yayi in ka shiga unguwar zaka ji sauti kada wuyin na kamar kukan zuma zaka ta jin gidaje ko ina an tashi ana ta karatu ana ana sallah to annabi ya zama wucewa ta gaban gidansa sai ya ji karatunsa sai ya tsaya ya taji ya taji shi ne ke ce laura aita ni astami olikara a tikal bariha ina ma ka gan ni jiya sanda nake saurarin karatunka a jiya da daddare لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أم باك زاكي مريا ولم ودأك باوى Annabi Dawud عليه السلام ya zauna a basra a matsayin gwamna amma yana gwamna kuma yana yi wa mutane halka ta alkur'ani yana koyi da su haka ya zauna yana karantar da mutanen basra sannan kuma yana sanar da su addini karantar da su alkur'ani ya karantar da su hukunce-hukuncen addini ibn shawzab yake cewa kamar yadda ke cikin tarihu dimashq na ibn asakir mujalladi na 32 جلدي نتلا تندبي نتاريخ دماغ شنا يبنى أساكر يأي فائر ترجمة تا أبو موسى الأشعري ترجمة بيوة تا, تا, تا, تا هولا وجن شافي شافي أربعين كوفي إلى حكا أتكين للتافي تاريخ دماغ تو ابن شوزة بيكي تو كان أبو موسى إذا صلى الصبح إذا يدو يوم تاني صلى رأس باهي استقبل الصفوف رجلا رجلا يقرئهم haka zai rika bin sahu sahu mutum ɗaya bayan ɗaya yana musu karatu qur'ani yanzu ya ma wannan ya ma wannan ya ma wannan ya ma wannan haka yake musu ودخل البصرة على جمل أورق وعليه خرج لما عزل lokacin da zai shiga basra a matsayin gwamna ya je da wani jan raƙuminsa to wannan raƙumin nashi shi ne ne raƙuminsa lokacin da ya zo fita bayan ya sauka daga wannan matsayi bayi da wani sabo bai sata ba bai kara ba daga cikin waɗanda suka yi karatun ƙur'ani suka yi fice akwai haifan ibn abdullahi raƙashi akwai abu raja'il ne? Ana da shi waɗanda suka karanci alkur'ani a wajensa anas ibn malik kamar yadda yake cikin tarjamar sa tarih ibn asakir mujallar na 32 shafi na 69 yake cewa ba asanin ashariyo ila umar abu musa al ya aika shi lokacin yana gwamna a basra sai ya aike shi zuwa umar ya kai saƙo da ya je gurin na umar sai na umar yake tambayar anas dan malik kai fa al-ash'ari ya kabaro shi sai na ce taraktuhu yu'allimu an-nas al-qur'an na bashi yana koya wa mutane al-qur'ani sai sai na umar ce amma innahu kayyis fala tusmi'uha iya ce mutum ne shi mai hankali amma kaka gaya mata haka na ibn sa'ad a cikin at-tabaqat mujalladi na 4 shafi 344 zuwa 345 ya rawaito da kyakkyawan sanadi sanadi sahihi daga Anas dan Malik yake cewa Abu Musa al-Ash'ari wata rana ya tsaya a Madina yana karatun al-Qur'ani fa sami'a azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam sautahu sahabbu mata annabi daga gida suka rika jiyo karatun sa na alqur'ani wa kana sauti murya mai dadi ce fa qumna yasma'ana duk suka tashi suka shiga sauraron sa duk gaba daya hankalin gidan ya koma kan sauraron karatun qur'anin sa falamma asbaha yayin da gari ya waye qila lahu inna nisa nisaa kunna yastami'na ce da shi ai mata a gidan dajin su ma tashi suke cikin dare su zauna kawai suna sauraron karatunka sai ce lau alimtu la habbartu kunna tahbiran wala shawwaqtu kunna tashwiqan da na san kuna yi ma ko da na san kuna sauraro ma da na ƙara fiƙe muku karatun ƙur'anin na ƙara zaƙaƙa muku shi fiye da haka to haka lokacin da yake basra lokacin da yake basra sai ba za ka kyale mu ba haka ya rika yi can ma wajen kiyamun daidai abin da ya saba yi sun da yawa wasu madina aikin su kenan ibn asakir ya fitar da sanadi sahihi a cikin tarihi dimashq jalladi na 32 shafi na 84 yake daga anas yake cewa qadimna al-basra ma abi musa wa huwa amirun ala al-basra mun zo basara tare da abu musa yana kamar gwamna kala faƙama min lalle ya tahajjad falamma asbaha ya tashi da dare ya ta sallar dare da gari ya waye sai aka ce da shi aslaha Allahu al-amir law ra'aita ila niswatika wa qarabatika wa hum yastami'una li qira'atika sai Allah ya ƙara wa sarki lafiya da a ce jiya kaga matan gidanka da makusantanka yadda suka tashi suna ta sauraron karatunka sai ce lau alimtu anna ahadan yastami'u qira'ati la zayyantu kitaballahi bi sauti wala habbartuhu tahbiran da na san wasu suna sauraron karatuna ci to da na ƙara inganta littafin Allah da sauti na wai wannan duka da yake yi ma shi dai haka yana yin sani haka yin ba wai wani makale wuri yayi ko na abu ba to da ya san ana sauraron shi ma da yayi shi fiye da haka saboda haka mutumin da zai karatu mai daɗi a cikin al'umma a cikin jama'a a saurari karatunsa ba yana nufin da yake yi ba ita da wani abu ne a zuciya amma in kana karatun alkur'ani mai daɗi saboda ka sawa mutane kushu'i ka sawa mutane nutsuwa ka ja hankalinsu zuwa ga abin da suke karanta wannan abu ne mai kyau shi yasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce da na san kana sauraro da na kyautata maka karatun ma fiye da haka annabi ce da shi kai riya ba annabi ya wanke shi ma da gariya ya ce bal abdul munim mu'minun munim mu'mini ne mai mai da al'amari ga Allah haka nan ibnu sa'ad ya sake fitarwa a cikin kitabut tabaqat mujalladi na 4 shafi na 109 da kyakkyawar salari zuwa ga zuhuri shi kuma daga abu salama ibn abdurrahman cewa kana umar Izara a aba musa Kala Zakirna ya aba musa fa inda indahu duk sanda sai na umar suka hadu da abu musa sai ce a tunatar da mu ya aba musa a tunatar da mu sai zauna sai kama masa karatun ƙura'ari. سيد بن عبد العزيز يا رواية دقاء حاجب معاوية كمر بوديغات معاوية مثلا معاوية شوى أبو موسى الأشعري يازو يا سامو معاوية فنزل في بعد الدور بدمشق سيسوك أئل سكين جدا جند سكي دمشق فخرج معاوية من الليل ليستمع قراءته mu'awiya ya bar inda yake fadarsa ya tafi don kawai ya saurari karatun da daddare don kawai ya fake ya saurari karatun abu musa ashari abu usmanin nahdi yana cewa ma sami'tu mizmaran wala tamburan wala sinjan ahsana min sauti abi musa ashari ban taba jin wani abin kiɗa ba goge ko ganga ko menene yake ce masa eh duk wani abin kida da ka sani ka faɗa yace ban taɓa jin wani mai daɗin sautin Abu Musa ba in kana la salli bina in ya shiga yana jan musalla fa waddu annahu qara al sai mu ina ma ya sai karance baqara min sautin sautihi saboda daɗin muryarsa saraka wani in muryarsa ba ma kajin tsawon sallarsa wani ko ko kulhu wallahu zai karanta shi yasa al'ijili a cikin kamar da yake cikin kamar da yake cikin littafin afrikat mujalladi na biyu shafi na 52 yake cewa kana ahsana ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sautan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi dadin murya a karatun qur'ani ba ya shi da lokaci yayi ba mu gama ba akwai magana akan ibadarsa wannan ibadarsa ce to kuma akwai magana akan ibadarsa shi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh